da Sarkin labari. Yana ƙara zuwa mu kuma muna ƙara yin rahoto a kai. Wallahi da zan fito uwar gida dariya take, kai ka saka wandon nan babban wando ya rufe ka, ka ɗauki riga nan tun ta jiya ka ƙara maka, na ce duk dai maganin sanyi ne. To mata fa sun fara kulle diroyinsu saboda maza masu yi wa mayafi mai kauri bizi ƙanwar sata. kashimina na sai na wanke na goge na yi ranjin din shi kawai na zo zan sa na shirya sai in ga shi kuma ya ɗauka. Tabɗi dan to ko banan tafiya ta nisa za a samu wala ba zan yafa ba sai ka ce mara mara gani ina gani zan dauko kayan mata na sa a na ya kuma ce zan yi ijogen to dai dan wani dai aka ce karkatacce ga wani tun ban yafa na ta ba zai yafa <laughs> a sanyin a to ai ko ba sanyi ta shan yafa ma ina yafa zan fita da shi mana a to kuma ai bayan zanin akwai kuma gyauto gyauto eh an zo wajen to ba ma fa su kaɗai shirin yake ɗauke da su ba, har da sabuwar dokar an yarda a yafa amma kada wanda ya ɗaura. Yafe daban a ga ka ɗaura daban wannan ko kaɗan bai kama da wannan ba. Ku dai kai, ku biyo mu cikin shirin ku ji cikakkun rahotannin har da wasu. Mai sauraro barkan mu da haka. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin. da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Alhamis jajiberan Juma'a. Kuma mu matin daga jajiberan shirin wato Kanu alamu sun nuna shirin na Alhamis ɗin zai yi mana kyau. Amma gabanin mu kwance kullum rigizar rahotannin da ya tanado domin ku. ku zo mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaici. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya buƙaci sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Mamman Dauda da ya tsaya tsayin daka wajen kare lafiya da dukiyoyin al'ummar jihar Kano. Sarkin ya bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar bakoncin sabon kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano CP Mamman Dauda yayin da ya ziyarce shi a fadarsa. A nasa jawabin sabon kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano CP Mamman Dauda ya ce rundunar 'yan sandan jihar Kano za ta ci gaba da kokarin ganin ta kula da harkokin tsaron jihar. Wani masani kan harkokin kuɗi a intanet Bello Kano ya shawarci buƙaci duk waɗanda bankuna ke cirewa kuɗi ba bisa ƙa'ida ba da su shigar da ƙorafi sashen kai ƙorafe-ƙorafe da ke hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Bello Kano ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da gidan rediyon Dala inda ya ƙara da cewa ya kamata jama'a su kula sosai da tura bayanan bankunansu ga guraren da ba su dace ba. A nan mai martaba sarkin kanan Alhaji Aminu Ado Bayero ya hori waɗanda Allah ya hore wa da su ji tsoron Allah wajen ganin sun fitar da zakka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta. Sarkin ya bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar bakoncin kwamishinan hukumar zakka ta jihar Kano Malam Mai Bushra yayin da ya ziyarce shi a fadarsa. Alhaji Aminu Ado Bayero ya ce hukumar zakka hukuma ce mai matukar muhimmanci don haka ya zama wajibi ga al'umma su fitar da zakka domin rage yawan masu barace-barace. Da yake nasa jawabin kwamishinan hukumar zakka na jihar Kano, Malam Mai Bushira ya ce da al'umma suna fitar da zakka da za a rage yawan masu shiga gidajen rediyo domin neman taimakon kuɗin magani. Daga sashen labarai, Zainab Aminu Bakuri. To daga karatun labaran sai kuma jakadiya Hajar Musa Abdulrahman. da za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli irin ƙalubale daban-daban da suke fuskantar samari maza da mata a wannan lokaci na sanyi. Dama hijabi ya fi daɗin sawa a sanyi wasu ne basu gane ba, in ji saƙon bara'atu kabir. To samari masu dumama kujera ya kamata a gyara saboda a daina korar kwastoma. Sako daga Zulaihat Musa mai lafiya. Ni dai na kasance idan zan zance sai kin yi alƙawarin zaki hura min wuta ta gaurashi. In ji sakon abban wake. Ai wannan sanyin sai a hankali sai ka ga fatar mutum kamar ya sa fararen kaya. Sako daga Usaina Kabir Gano. Oh, gaskiya mai shayi da mai kosai aiki ya same ku ta hanyar ƙara yawan itace, sako daga Ibrahim Ma'azina Ibawa. Baba Suda ta ni dai gaskiya in sanyi yayi sanyi ni da fira akai akai gaskiya mun yi sallama mu yi a waya kawai sako daga Mariya lawan unguwar na Lado Faki to mazaje ya kamata a ci gaba da zuwa zance ko mun sanyi dan ƙara so da ƙauna sako daga Sagir Saga yar gaya Baba Suda ai ya kamata a ce a fito a nuna ƙauna duk sanyi in ji sakon Umma Albani Dorai masu hira dama sanyi shine maganin ku sako daga Abdurrahman man Aliyu Umar Kibiya. A gaskiya ko zan yi shekara ba zan iya wanka da ruwan sanyi ba, gara ma na bar wankan, in ji saƙon Naziya Baby Zurod. Jibar rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda shi ɗin da yi. Yake ƙara zuwa mu kuma muke ƙara yin rahoto a kai. domin dai har mata sun fara kulle duroyinsu saboda maza masu yi wa mayafi mai kauri bizi ƙanwar sata. don kowa zantawar jakadiya Maryam Ahmad Alin Manzo da ta yi ita da wata uwar gida, ta ce sun fara shiyarin ɗin kakkauran mayafinta samfurin fashimila da mai gidanta. sai ya ɗau fashimila na ya yafa ni wallahi lokacin abin ma har damu na yake saboda sai a dinga ganin muna shi yaron kaya abin da ya babu daɗi sai dai ki ganshi da fashimila na abin ma har haushi yake ban muna shi yaron na wata ma bana ba su ta bara ba hoto wato da zane daya sai da ya zo kasa hudu ko kuma a yi ya muje. Tab Ijan. To, ko ɗan ƙwairo rigimar banan ga kuma ba a ƙare ta bara ba mutum huɗu da zani ɗayan waya matsin za a yi ko kuwa yaya za a yi. Ko kuwa dai bana idan tafiya ce tafiya za a samu ƙarin ‘yan daudu. Wataƙila ko shi ya sama shi kuma wani ya ce duk iya wuya babu ruwansa da zanin matarsa. ya ka ce mara gani ina gani zan ɗauko kayan mata na sa a jikina ba za ka sa na mata ba za sa na mata ba wallahi ya goma ce zan yi A kan ka yafa zanen uwar gida wala ba zan yafa ba to ko dai uwar gidan kake jin tsoro kar ta ce ka ɗaukan mata kaya daya ita mata na aran na na kaya na nawa ta ɗauka amma yafan ma kayan mata ba zan sa ba to bin jima babbar riga ka take a rako me a don ta dauke da babbar riga ta ma ta yi lallaba da ita ai ba laifi ne a gida ne to ba ta aran wani abin sai iya babban riga a to kuma wannan kuma ai zai ne tsakanin mace da namiji ne tsakanin da matarsa ka yafe mata kai ba za ta rama wa kura aniyarta ba eh ta dauki riga ta ta yafa amma ni kuma ba ruwana da kayanta eh, game da zani zan yafo sai ka ce dan daudu zan dauko ne zanin yafa ji to dai dan wani dai aka ce karkatacce ga wani tun ban yafa na ta bawa yi zai yafa a sanyin nan a sanyin a to ai ko ba sanyi ta ce in yafa ma ina yafa za ka fita da shi zan fita da shi mana a ina da wadda tafi ne kusa ci da ita ne ai tana ci a yafa ko ba a sanyi in yafa kawai in wuce in ya don dankon ya sannan kuma zai zai ma aiki biyu eh. zai kara zai kara kusanci mm. daman da kusancin zai kara kusancin sannan kuma za ka kara higa ciki kai sannan ita kuma za ta dauka ai ba kyamar ta kake ba yo to ita take ba ko kuma kai kake dauka a ita ta ce da na ce sanye nake ce to ga wannan ka dauka ce to ba ni mana ai da man shi nake so da na dauka kuma kin ga na dan yafa ga ce yayi ma kiwon ce to a dan yi min kyamara To shi kuwa wani magidancin da Allah ya sa yana da wadata a halitta, cewa ya yi a lokacin ana yin zafi. tasa uwar gidan ɓoye jibga-jibgan kayansa masu kauri take yi, saboda wai idan ya sa ya fita ƙawayenta suka ganshi idan ta tafi unguwa sai su rinƙa yi mata zancen wai sun ga mai gidanta, kuma ko ba su ƙara ba ma sai ta fahimta. Don haka a yanzu da yanayin ya sauya sai take barmar abinsa. don saboda kar ya zo yana ɗaukar mata na ta mayafin ƙarshe ya sake janyo mata wata magana. Yanzu ka dai ga wannan hular da ka san inyamuri haka nake, da na rufe kaya ta sai ka ganta lafiya lau, ba ruwa na da wani sanyi da yanzu ya zo muna fatan dai Allah ya sa mu wuce lafiya domin ni na yi masa shiri da tanadi na wani irin shiri kai masa na masa shirin yanzu dai kayan da kake gani a jikina dinnan tun jiya suke duk wannan jabgara dukkanin su duk a jikina suke ai kariya ce wannan rigar ita kadai fa ta saman ba ma a batun na cikin ita kadai ta saman naga kaurinta ta kai kaurin wata kwaya hudu wallahi da zan fito uwar gida dariya take kai ka saka wandan nan babban wando ya rufe ka ka dauki rigar nan tun ta jiya ka kara maka na ce duk dai maganin sanyi ne babban wando binjimi haka sosai ma gashi nan jeans ne mai kauri na ɗauka na saka a jikina. To ba ta ganin kana sa irin wannan kayan ne a da? Wallahi da kyautar sa take ma in ta ga irin wayannan kayayyakin a waje na to amma yanzu da ke sanyi ne ba ni da matsala da ita wallahi dai ta ce Allah ya kiyaye to a dawo lafiya. Ba ta so kake sa watakila shi yasa ka take bayarwa. Eh ai ƙara zama nake yi babba ne in na saka su sakamakon yanayi idan ba a sanyi lafiya normal za ka ganin amma idan da sanyi ne sai ga na ƙara zama babba idan na saka wayannan manyan kayan. to ko in ta fita unguwa are mata kwatanta ana ba ta labarin mai gidanta yayi jabgaro shi yasa take hana ka <laughs> ta dai saba dai ba ta san da irin wayan irin wayannan kayayyakin na banjima to in kai banjimin watakila ba kai yi mata kyau da yanda aka yi ta taba gaya maka <laughs> wai ta ne in ka yadda aka in kai bincimin ba ka yi mata kyau <laughs> eh gaskiya ina jin da wannan ba <laughs> kana ba ta taba gaya ma <laughs> gaskiya ta taba faɗa ta ce maka me ta ce kai dan Allah yanzu nan kayan ba sa maka kyau wallahi amma tunda sanyi ne kawai sai ka dawo a dawo lafiya To hukumar hizba da ke da alhakin dakile shigar ‘yan daudin ta bakin babban kwamandanta, Sheikh Muhammad Harun Sani ibn Sina ta ce, idan mazanin uwar gidan ne to ta yarda a yafa, amma sai dai kada wanda ya sake ya ɗaura. ba laifi bane shi ma a zama shi dan ka fi sanin a tamfa a matsayin mayafi ko kaji don ba laifi bane amma da niyyar sa kayan mata a ga ka daura yafe daban a ga ka daura daban wannan ko kaɗan bai kama da wannan ba kowane abu tsari kowa a ajiye shi a gurbin sa da haka shiga da dan adam zai yi dan ka ɗauki mayafi kaya ba ko ka rufe kanka ko kaɗan inda ba da niyyar kai shigar mata kai ba ba kai laifi ba haka kuma wanda shi ma ya yafa nasa a cikin irin yanayi na nasa ko ya sa babbar riga aka sa ya yafa malamai yan uwa almajirai duk irin wa'annan ana yi a sanyi amma dai kai irin wadda za a ce da an ganka za a ce mace ce wannan shine abun hali to mun dai wa masu cewa ba za su yafa zanin uwar gidan ba kome to ai hizba ta ce wai ta yadda a yafa amma kara daura kamar ya yafe kamar yaya ta yadda wai a yafa zanin amma kara daura eh, ita ga ai larura ce ko mai larura take zuwa ita ma hizba ta yi wannan magana ai bisa larura ce amma da da rawani na zan dauko zanin macen in daura ai eh, wannan ba zai yiwu ba na fiye ya za sa bargo sai ka ce wani sabon bawo kaci ya fito eh to ko su kuma mutan gari wani irin kallo za su yi wa wanda suka ga ya fo mayafin uwar gidan ya fito waje kallon wanda sanyi ya dan firgita shi gaskiya ba wanda zai ɗauko wani mayafi na mata saboda sanyi ya yafa ya fito gari gaskiya ba zai yi ba kai kallon da kake masa kenan gaskiya sanyi ya taba shi kai kuma wanda kallo kake masa an kaga namiji da mayafin mata kawai sanyi ya yawa ne wani wani kuma gaskiya tabin hankali ne ina ga sai dai kuma ko irin akwai mayafi mai irin kamar na matan maza suna amfani da shi da alama dai wataƙila ma irinsa ne wasu samari suke ɗauko ’yan uwansu mata, don su ma ’yan matan wata ta ce ana ɗaukar musu, don haka ma yanzu sun fara kulla duroyi saboda mazan masu yi wa mayafin mai kauri bi zai ƙanwar sata. ni ya bana so ma time din sanyi yayi saboda a time din zaki ga kamar muna sharin din pashmina na so bana so sai na wanke na goge na yi aranjin din shi kawai na zo zan sa na shirya sai in ga shi kuma ya dauka kawai sai na samu mai gyara ya zo ya sa min ki a wardrobe dina yanzu ina rufe shi baya wai waye ke dauka eh broda na ne yana dai kwabarin fuskan shi saboda sanyi hazo wani dai ya yi martani a kai. Ito eh, zan iya ɗaukar dai na mama na in yafa, amma na kanwa ba nan in ɗauka ba. To labarin dai shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa, ta lambar waya, sifili takwas sifili, tara ɗaya, ɗaya hudu hudu tara, tara biyar muna dakon. kuma bayan zanin akwai kuma gyautu, wanda shi kuma jaka da Adam Abubakar Indallahi zai zo da shi a cikin fannin nan namuna. Hmm. I e, gyautan dai, ai da ke an ce Hausa sai ɗan Hausar, shi ya sa muka zagaya cikin Hausawan don jin ko sun san me ake nufi da gyautan? Kamar a ɗinka a tamfata raguwa shine gyautu. Gyautu dai kamar zani ne da ɗan kwali da riga na atamfa iri ɗaya. Fallen zani shine gyautu. to idan kaman ka je siyan zani haka maimakon ka ce a yanka ma falle ɗaya za ka iya cewa a yanka ma gyautu ɗaya falle ɗaya kawai shine gyautu. suwan unguwa ne gyautu area ba gyautu ba gyautu. me gyauto gyautu? eh an zo wajen <laughs> a fahimta ta gyauto kaman a ce irin ajiyayyen abu haka a ce kaman tun da gyauto din yayanmu na baya haka To in baka san gari ba saurari daka masani a fannin Hausar Dr. Kamilu Bashir Rangaza da ke kwalejin ilimin sashen addinin musulunci ta legal ya warware mana zare da abawar. Mun sani cewa a nau'in kayan Hausawa mata akwai abin da ake kira turmin atamfa. To turmin atamfan nan in ya zama an raba shi uku to kaso ɗaya daga cikin shi ake kira da gyautu wa gane ne da al'ummar Hausawa suke sakawa shine gyautu. To sai kuma wani makon idan mai kowa mai komai ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon fannin namu na Adamu Abubakar inda lahi ba basu da. To sanni inda lahi. To nan kuma jakadiya Fatima Abdullahi Batirawa ce ta haɗa nata rahoton a akan ɗumama ruwa a rana. Sau da dama al'umma kan yin amfani da zafin da rana ke da shi domin bukatunsu na yau da kullum, kamar shanya har ma da sanya ruwa domin ya yi ɗumi a yi wanka da shi. akan batun sanya ruwan a rana domin yayi zafi muka ji ra'ayoyin al'umma a nan Kano. Eh ina iya sa ruwan sanyi a rana in wanka da shi. Ni dafa nake yi ba na sa shi a rana ina dora akan wuta ko akan gawayi. Zan saka shi a rana kafin mun ni ya yayi. Ruwan ma ya fi daɗin amfani. Bashir Yahya jami'in lafiya ne a ƙaramin asibitin Sharaɗa ya yi mana bayani akan batun sanya ruwa a rana. ko sinadarai da take sa mutum ita kanta ko yana dadewa bai shiga rana ba yana iya rasa wasu sinadarai a cikin jikinsa to medical dai rana gaskiya in dai ba a dan amfani da ita ne wajen sa ruwa ya dan yi dumi ko a dan yi warming din gaskiya ba wani damuwa To ko menene mahangar sanya ruwan a rana ta fuskar addinin musulunci? Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale ya yi mana bayani. Wanda aka samu ra'ayi biyu mabambanta na malamai, ra'ayi na farko wanda suka tafi akan cewa ya halatta a yi amfani da shi din a tufafi da kuma a yin tsarki a jiki wannan shi ne ra'ayin malaman fiqh na hanafiya da kuma wasu daga cikin malikiya kamar ibn al to amma akwai magana mai karfi ta biyu wacce take ta malikiya da wasu 'yan shafi'iya da wasu 'yan hanabila wanda take cewa makaruhi ne yin amfani da shi abin da ake nufi da makaruhi ba a so da fatan al'umma za mu ringa neman ilimin aiki da komai kafin kaiwa ga yin sa fatima abdullahi batirawa baba da. to sai kuma hafsat 'yar gidan atiku amma fa ba mai takarar shugaban ƙasar najeriya ba don kar ku garzayo ku ce mu ba ku na kamfen shi ya sa ma ita ta haɗa nata rahoton a kan ƙalubalen da sababbin ɗaliban manyan makarantu farin shiga suke fuskanta. A lokuta da dama akan ji ɗalibai na yawaita ƙorafe-ƙorafe akan yadda sukan fuskanci ƙalubale a lokacin da suke farin shiga a makaranta, inda wasu ɗaliban ma a shigar su ta farko suke ɓata su tafi ɓangaren da ba nasu ba har sai darasi ya yi nisa sannan su ankara. Wani lokacin ma sai an ankarar da su saboda rashin sani da kuma rashin tambaya daga ɗaliban. Mun tuntuɓi wasu daga cikin ɗaliban inda suka bayyana mana halin da suke tsintar kansu a farkon shiga makaranta. Na sha wahala sosai ranar da na fara zuwa na je kafe ne na yi online suka mun komai da komai suka bani takarda suka fara mu zan shiga cikin makaranta na yi submitting to ranar na shiga cikin makaranta zan yi submitting gaskiya ban samu na yi submitting ba saboda office da zan yi submitting din ba sa nan haka na dawo gida at least na kai kusan kwana uku ina wannan jika ka dawo din ban samu na yi submitting ba gaskiya mun sha fama dan farko ma da na fara zuwa gaskiya ban san kowa ba kuma gashi ni kadai na ji ne ta neman ma department din nan ma ban ma san inda yake ba haka dai muka ta tambaya har Allah ya sa muka gane department din na shiga lecture lecture ma kuma lecture da na shiga ba ta yan department din namu na shiga ba saboda inda aka min kwatance daban kuma inda na je daban Wai akwai wani tsari da hukumar makaranta ta tanadar da zai taimaka wa sabbin ɗalibai su san cikin makarantar da wasu ɓangarori na hukumar gudanarwa da ke ɓangarori daban-daban a cikin makarantar? Tambayar kenan da muka yi wa Ali masimo a shugaban tsangayar kula da al'amuran ɗalibai da ke kwalejin nazarin aikin shari'a ta Legal inda ya ce wani zubin ɗalibai sukan zo a rikice ko ba a watsake ba ko ba a waye ba ganin cewa makarantun da suka gama ana ce musu makarantu na matakin farko primary ko secondary nan ku sai ga da bambance bambance akwai wani abu da ake ce masa orientation and matriculation wato shine ba wa ɗalibai horo akan rayuwa a manyan makarantu a nan za a gaya musu ka'idoji da dokokin makaranta da kuma lungu da sako na makaranta da irin yadda ɗalibi zai fuskanci al'amura waɗanda suka shafi na karatu da waɗanda suka shafi na gudanarwa wato academic da kuma administrative abubuwa domin a sauƙaƙa wa ɗalibai shine dalilin da yasa ya zama kowane gini a makaranta zaka ga an rubuta sunan ginin sannan kowane office zaka ga an rubuta lambar office ɗin da kuma sunan office ɗin Da fatan dai ɗalibai za ku daina nauyin baki wajen tambayar inda ba ku sani ba a cikin makaranta, domin masu iya magana daina cewa matambayi baya ɓata, Hafsat Atiku Adam, Baba Suda. to sai kuma dattijan ‘yan zazu da fannin kalmomin fada. A wannan makon za mu duba ne akan kalmar fauma, ko me take nufi mun yi taɓin alli da dagacin sharaɗa, Alhaji Ilyasu Ma'al sharaɗa, wanda shi ne zai gaya mana cikakken bayanin ma'anarta. Fauma sanda ne kamu ɗaya wanda mayaƙa suka yi amfani da shi a lokacin yaƙi a masarautar dutse. Idan ka je dutse ga dawur ka ce fauma to ana nufin wannan sandan kamu ɗaya wanda mayaƙa suka yi amfani da shi lokacin yaƙi. An tankwara kansa kamar marƙar laima kuma a wannan inda aka yi tankwarar an yi ƙwarzano ƙwarzano bambancinsa kenan da kere kamar su ɗaya da kere amma sai dai shi fauma an masa ƙwarzano ƙwarzano a kansa mayaƙa suka yi amfani da shi lokacin yaƙi a zamanin da a masarautar dutse ga dawur. Da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu ɗauke da wata kalmar da take ɓanta da fada. Abakar Sabu, Baba Suda. To baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Hassan Mamuda ya une jami'in da ya ɗawainiyar sada ne da ku, sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu. ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya, wassalamu alaikum.